بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء فاستكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا حكم بين العباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin suratu ghafir jiya mun tsaya aya ta 48 yau kuma za mu tashi aya ta 49 inda Allah ta'ala ke cewa wa qala alladhina fin nari li qadnati jahannam wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al الكافرين إلا في ضلال وبنجي تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم waɗanda suke cikin wutan jahannama wuta na gasa su azaba ta yi azaba sai suka ce li khazanati jahannama ga masu gadin wutan jahannama su ne zabaniyawa waɗanda suke tsaye a kofar wutan jahannama ne wani ma bai isa ya fito ya ce zai gudu ba sai su gaya wa masu gadin wutan jahannama ud'u rabbakum ku roki ubangijin kuma na, yukaffif anna yawman min al'azabi Idan sauƙaƙe mana azaba ko daidai da na yi ni ɗaya ne azabar ta yi yawa ku roƙi Allah ta ya mana sauƙi ko na yi ni ɗaya mu huta a duba ba wai a sauƙaƙe musu azaban gaba ɗaya ba sun san ba zai yiwu ba yanzu suna neman sassauci ko da na yi ni ɗaya ne yanzu mutum ya auna da a ce a kawo garwashi na wuta a ce ya taka bai zai daga kafansa ba don Allah ya zai ji kana takawa kawai za ka daga kafanka baka san ma lokacin da ka daga ba saboda bala'i balantana a ce wuta balantana kuma a ce wutan jahannama mutum yana cikinta ga zafi ga raɗaɗi ga gasuwa amma babu hutu ko na sekon ɗaya to shine suke iko suna kiran masu gadin wutan jahannama cewa su roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe musu ko da na yini ɗaya ne azaban wutan jahannama su kan sun san laifin da suka yi wato ba su isa su tinkari Allah ba subhanahu wa ta'ala ba su isa su tinkari Allah su ce Allah ya sauƙaƙe musu azaba ba yanzu suna kamun kafa da mala'iku mala'iku su yi musu addu'a a sauƙaƙe musu wannan azaba to mala'iku sai suka ce musu ga amsar da suka basu qalu lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati sai mala'iku suka ce wai manzonninku ba su zo muku da hujjoji ba kuna cewa a roƙa muku Allah ko na yini ɗaya a muku sassauci shin a duniya ba a turo muku manzanni ba ne suka zo da dalilai da mu'jizozi masu gaskanta cewa su manzannin Allah ne ku yi imani da Allah shi kaɗai kar ku masa shirka qalu bala sai su ta a sun zo mana kaga a duniya ba su yadda manzannin bane shine